وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكوي داري شاتفس دوتا ربيع الآخر شكر مسلم شي دبو دير داري هدو دا تلاتين دا هدو wanda ya zo daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2013 miladi gashi mun koma dawowa kan karatunmu na muwaffaq imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin masjidu abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera ibi sokoto idan ba a manta ba muna cikin kitabu sala za mu tashi babi na uku a cikin wannan kitabi babul qira'ati a za mu tashi babi na na shida babu al'amali fil qira'a babu al'amali fil qira'ati shi za mu tashi sai dai akwai dan wani bayani kaɗan da ni so mu ɗan ƙara kan wani hadisi da yake kun san kullum bincike ƙara shi akai a babin da ya gabata babu iftitahi salati na hudu ba wanda mun ka gama ba babu qira'ati fil maghrib wal isha to in kun ka diba babu iftitahi salati ko ba gurguje ɗaya a biyo ni malam yace haddasa ni yahya an مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر شيرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه في الركوع رفعه رفعهما كذلك أيضا كذلك كما كما يا واتوشيما حذو منكبيه كو متشجبا حديث نبي وحدثني عن مالك عن ابن شهاد عن علي بن عدي بن عن علي بن حسين بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله نقبا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة متجمع وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع rafa'ahuma duna zalika duna zalika kila gani to kan wannan nake son mu yi magana a duk hadisan sai da aka malamai sun tattara hadisan kabbara daga hannu hadisi wajen 33 33 wannan ɗaya suka ce shuzuzu shazu kila an fahimta imam abu dawuda ya yi magana kan hadisan duk gaba daya ya ce wannan shazun na saboda duk ruwayoyin ittifakan sun yi ittifaki cewa ana ɗaga hannu lokacin kabbara harama da lokacin kabbara zuwa sujuda da lokacin kabbara zuwa ruku'i da lokacin kabbara zuwa tasowa daga ruku'i daidai wa daida ma'ana inda ka daga hannunka ya zan daura lokacin da kai kabbara harama inda hannuwanka sun ka tsaya inda an ka ce ya kawo hazo manke bai ko in za ka ruku'i ka daga nan aka so su kawo daidai wurin nan ila mun fahimta in ka taso ka daga hannuwa kuma daidai wurin nan to duk gaba ɗaya hadisin wannan ɗaya ce in zai yi idza rafa'a ra'asa yace kana idza fataha salata rafa'a yadayhi har zuwa mankibaihi an gane sai ce wa idza rafa'a ra'asahu min ruku'i rafa'ahuma duna zalika ta suka ce kila an fahimta wa hadha hadithun kila an fahimta ehin bai kakkada go hannu irin haka ko haka da suka ce kalimar duna zalika inji imam abu dawuda ma rawaha illa malikun wa tafarrada biha an baqiyati thiqati to me hukunci irin wannan hadisi as-thiqatu yukhalifu jami'a thiqat shadh ko dukkan su ittifaqi wa idza rafa'uhuma wa idza rafa'a rasul min ruku'i rafa'ahuma kazalika ba duna zalika ba kazalika shi din ga su mai bayani Allah sa mu gani sai inda za mu tashi babu al'amali fil qira'ati hadisin da babin da ya gabata nan kurkusa mun yi magana cewa sallan magariba ana bayyana karatu ko sannan kuma ana karanta duk suran da suka zama matiyar sara kuma mun samu manzo sallallahu alaihi yakan karanta ko ya taba karanta wasul wa kitabin masur ko mun samu yakan kan karanta wal mursalat ko sannan ga hadisi na sallar isha'i ya karanta inna anzalnahu fi lailatul qadri ko kuma ya karanta watini waz zaitun ko duka gashi na wanda muka samu duk da dainan wasini wa zaitun ya kawo ya ce muku akwai da ruwa ta zo kuma ga raka'a ta biya karanta inna anzalna ga raka'a ta inna anzalna fi qadari mun fahimci wannan yanzu abinda muke karatu wannan ba da kamu a zo ga sallar subahin ina ne ake karatu ina ne ba a karatu wannan mun san shi ana karatu lokacin da kana tsaye bayan ka kabbara harama ko sai kai karatu amma ba a karatu a cikin ruku'i da sujuda ko ba haka ba to shi za mu karatu باب العمل في القراءة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع محل الشاهد وعن قراءة القرآن fi ruku shi ya muhalli shayi wannan hadisi daga yahya ibn daga yahya daga malaminsa sa imam malik imam darul hijra daga malaminsa nafi' maula abdullah ibn umar yau ba ga abdullah ibn umar ya rawaito shi ba an ibrahima ibn abdullah ibn hunayn daga ibrahim da abdullah ibn hunayn ibrahim thiqatun shi ma abdullah ibn hunayn thiqatun wa rumiya bit tashayyu wa rumiya bit tashayyu yana ɗan cikin goyon bayan ali an jefai da cewa shi'a na kila an fahimta shiwa shi abdullahi ibn hunayn amma kullum ku dakata shi'a bid'a ce kila an fahimta bid'a malamai sun sun sun kassama bid'a gida biyu zuwa uku akwai mufassika akwai mukaffira ko mai fidda kai cikin musulunci gungun an yi hasarar ka ka hasarar kanka da kuma wadda kuma kana fasiki kila an fahimta to duka inda suka azami inda suka aza bid'a kenan to shi'a bid'a ta sannan suka suka ce to shi'a kala biyu ta akwai shi'a da da shi'a yanzu kila fahimta shi'a lokacin tabi'ina da tabi'u tabi'ina da shi'a lokacin mutaakhiruna shi'a lokacin tabi'ina rigima guda ta akai babu rigima wajen aqida babu bambanci wajen aqida duk sifatullahi wa asma'ihi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya babu wannan rigimar babu rigima wajen a nabawiyat babu wannan rigimar babu rigima wajen ahwalul ma'adi alkiyama tashin duniya siradi mizan da sauransu kawai mi a rigima su ali suka sun ya zan shugaba ba abubakar siddiq ba umar ba ko kuma ma ali suka sun ya zan shugaba ba usmanu ba kila an fahimta kuma ba usman suka renawa ba su dai sun yi hisun ali ya zan jagora amma abubakar khalifa ne umar khalifa ne to sun yadda abubakar da umar sun fi ali amma bayan abubakar da umar kamata ya yi a ganin su ali ya zan ne khalifa ba usmanu ba sai an ba usman wannan shi ne shi addauri ba ka kara kaka raga babu inda suka samu matsala kuma ana sallah kowa kowa na bin kowa sai a ce to idan wanda ruwatun da suka zo irin wannan suna da yawa suna da yawa to daga baya na abin ya kama canza launi abdullahi ibn saba al-yahudi da ya shiga cikin harakat sai ya lalata al'amarin wadda uluhiyata ali ko ali ya ubangiji na kaza kaza daga nan duk abin da ya shigo ga shi'a daga ne samu asali duk abu ya lalace to shi yasa ibn hajar ya bayani an fidda waɗanda idan an je su an je da shi'a amma ni amma babu wata matsala game da hadisin kila mun fahimci wannan yawa to wannan abdullahi ibn hunainin yana cikin yan gidan ali ma'ana yan goron baya ne siyasance da an fahimta yan goron bayan ali siyasance kuma ga ali bin abi talib ya samu wannan irin su akwai cikin bukhari da yawa sun yi saba'in cikin sahih bukhari ibrahim ibn damhan da shi ma Ina amma imam bukhari ya hadda hadisi ne ko ba haka ba akwai su da yawa dawud ibn husayn wanda muka karanta baya ko ba haka ba shi ma shi khawarij na ko an karbi hadisi ne sau shi ma khawarin na an karbi hadisi ne saboda ni saboda ta canda ta tun tana da ɗan dama dama da sassabci ba lokacin da abin ya koma wani abu salo daban ba ko ku ya koma wani sabon addini wanda ba na musulunci ba ina fatan mu gane wannan abdullahi ibn hunayn sannan kuma a fahimta malamai suna da wani adalci ana cewa warumiya bi tashayyu'i a kula da wannan yana da bambanci a ce wa huwa shi'iyun yana da bambanci idan aka ce wa shi'iyyun sukata a fahimta ko ku a ce wa rafidiyyun sukata shine language ko kuma istilahin da Imam Zahabi ka umhani ga rawi na ya gama da shi ya ce wa shi'iyyun rafidiyun khabith ko ba haka ba ko ba ce ba a karɓa hadisi ne ba ta faɗa ma shi'iyyun rafidiyun khabith amma akwai kuma wahumiya bil tashayyu'i wahumiya bil qadri warumiya bil irja'i an jehwai an tuhumai ana cewa kila an fahimta to duk irin wanda aka ce haka nan bai taba claimin bai taba karara ya ce shi dan kazana ba kila an fahimta bai taba cewa shi dan shi'a na ba bai taba cewa ko ta wani murji'i na ba bai taba cewa ko ta wani wada na ba amma dai ganin akai yana da goyon bayan wani kila an fahimta ko kuma kamar da babashi ka inda baki ya karkata ko na miyau ka zo ba to an ga kila wani abu ya ya karkata ya dan wata magana ko ya ban wani wanda shi'ina ko kuma suka wani wanda sunnina sai a ce wa rumiya bil tashayyu'i wa rumiya bil irja'i wa rumiya bil qadri wa rumiya kaza kila an gani wa rumiya wa rumiya an jefa ala kulli halin dai abdullahi bin Hunayn yana ciki an abihi amma hadisi ne lahiya lau ta hanyar zama ne da Ali har ma ya rubuta mana wanga hadisi ko ba haka ba kan inda bancin alaka ce da ali kwakwara da kila wannan hadisi bai shigo muna ba ko ana ali bin abi talib anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah na ha yayi hani an lubtul qasi daga sanya tuwahin alhariri qasi alhariri kawai fasara haka nan ka huta wa anta zahabi ya hana sanya zinari afwan ya hana sanya zoben zinari takhattum yin zobe na azhabi zinariya kila an fahimta jama'ata ijma'an jama'ata qaulan ko ba haka ba ma'ana ga ijma'an na maza gaba ɗaya haramun na sa zobe na zinariya da azurfa eh, na zinariya ko zobe ko agogo ko madubin ido ga maza haramun na ijma'an babu saɓani amma ga mata akwai rigingimu da yawa wasu sun tafi kan halacci saboda an samu wasu hadidai sai suka nuna cewa zinariya sun haramta ga mazajen al'umma ta sun halatta ga matayensu ko an samu hakan saboda haka sun kace cewa ga mata halat amma kuma wasu ƙara bincike na cewa iya akwai abubuwan da an ka halatta ko cikin zinariya ga mata akwai wanda ba halatta ba suka ce duk wanda adda wanda ka zagaye gaba sun ka ce haramun na ilka suka ce abinda ka zagaye gaba irin kaga a ce zobe irin a ce warwaro irin a ce abin wuya irin a ce yan kunne irin a ce na kafahu inda yana zagayewa fiyo zinariya sun ka ce ban da shi Ila an fahimta saboda samun wasu hadisai da suka ishara ga waɗannan kamar hadisin abu huraira radiyallahu anhu ya ce ta to tana kuka ai yarinya yace miji kawa kuka yace zuwa ne cikin yan mata suna zolaya ta wai babana bai sai min warwaro da sarkoki na zinariya yace ni ko ban sun iyata ta zan yan wuta shessa dai ban sai miki ba kila an fahimta da kuma wasu hadisai da yawa waɗanda suka ishara kan haka nan kuma hadisan abinda yasa wasu ba san ba aka yi tarjima kansu sun zo hadisai na ƙarshe ƙarshe shekara ta goma bayan hijira Sani hadisan suka bayyana shi yasa su sun ka dauki sun shahi waɗancan ala kullu halin kadiya ce akwai sabani kanta la'alla sai mun zo karatu bisa gare ta insha Allah abin da muke karatu dai nan zobin zinariya dai haramun nan musamman ga namiji ittifaqan ijma'a sannan abu na gaba cikin hukuncin wa an qira'atil qur'ani fi ruku'i an hana a karanci alqur'ani cikin ruku'i ba a yi kila an fahimta ko laƙani ko ganin dama duk ba a yi ka sa ko ba su ba lakan kunna ko ba haka ba in kai ruku kul wallahu su goma sha dai yawa su juda kul wallahu su kaza ko dubai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haramun mhm. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي حازم التماري عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظروا بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن شوفوا wannan ana son idan za ka tun alqur'ani ko da cikin sallah na ka sassafta idan ta dauro cikin masallaci wannan ya tashi yana nafila wancan yana nafila wancan yana nafila musamman ba'da al to saboda kan wannan ya bayyana wannan ya bayyana karatu ya shiga cikin karatu ka'ida kowa ya asarta shikenan kai da sabin din kowa qur'ani fa bale wani abu wanda ba qur'ani ba kila fahimta wani hadisi ba mu karanto dai an عن an عن يحيى بن سعيد الأنصاري ونن ثقة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي فيما ثقة sabtun mun san shi na cikin ruwatu na inna mara amalu bin ko mun san shi Muhammad bin Ibrahim Taimi an abi hazim tammari وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التماري بحازم التماري سننسى يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة صدوقنا عن البياضي سنة فروة ابن عمرو sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam na ya halarci al'aqba da sauran duk abubuwan da aka yi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam kharaja ala an-nas wa hum ya haito kan mutane alhali suna sallah wannan ba sallah ta farilla suka yi ba sallah ta nafila ta suka yi man sallah sallah ya kware labule ya leko su wa qad alat aswatuhu sautukan sun cika masallaci kowa abin da ya karatu shi ya karatu wanda yana fatiha wanda yana qul wallahu wanda yana izaja wanda yana bakara kowa wa qad alat aswatuhum bil qira sautukan su sun cika masallaci فقال في أن يجد إن المصلي كسني ما يسلى ينادي ربا شنا غانا أنا دا أبنجي ne ai Allah na jin ka kamar in kana gana da mutum kamar ka ce wani zo ka jiya kun kaurance gehe guda kuma kana daga murya kaga baka daga murya za ka yi daidai wanda zai ka ji kuma wanda wani ba zai ji ba to kowa yi daidai wada ya shi din to Allah yana jin wannan innal musalli yunaji rabba falyanzur mutum ya duba ya lura da bima jihi bihi da abin da zai gane Allah da shi kowa ya duba inda yake karatu da yadda yake karatu yayi daidai gwargwadon iyawa ce amma wala ya jahar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kan wasu daga murya su mamaye karatun wasu su ko su mamaye karatun wasu ina fahimta kan haka ka kenan idan ka zo ka samu sallah an tashi kowa bai karatu an tsere ma da wani abu kowa bai karatu ka ji wancan ya kama wancan ya kama masallaci ya shiga cinjim to ba hakan sannan kuma in ana nafil fili an sallame sallah kila ba al-maghribi za a tashi a al-maghribi wancan ya kama wancan ya kama ba a haka nan sai ka asirta ko kai gwargwadon wa da haka ji ma'ana dai abinda hadisin ka karantar da mu da yake muna babu la'amal fil qira'a ba ka ɗaga muryar da za ka wahala da makwatta ba ka ɗaga muryar za ka cutar da na kusa da kai ƙur'ani fa ka gare ba ne wata magana ke na wala ya jahar ba'dukum ala ba'din bil qur'ani saboda haka kowa ya sassafta gwargwadon yadda zai shi makan shi kamar imam nau ya fassara a cikin majmu'u yana cewa aƙalla ma yusmi'u nafsahu ya ji da kai ne shikenan wannan shine aƙallan jaharu abinda mutum ka ji da kai ne abu na gaba wani hadisi na gaba hadisi na wanda yake na da rigingimu kware da gaske a ah, kowane malami malaman fikihu malaman hadisi malaman qira'at sun yi tsokaci game da hadisin shine hadisin shin basmala bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin fatiha ko ba aya bace kila an fahimta akan haka idan za ka karatu na sallah musamman kana cewa bismillahir rahmanir rahim ko baka cewa biya ce hassasa kadiya ce wadda an yi maganganu da ita direjet kan wannan hadisi yana da ruwayoyi fiye da goma sha shi wanga hadisi kuma sun ta ruwayoyi shi yasa ibnu abdulbarri a cikin tamhid imamun nawawi a cikin alfetis sayi tashi da ahmad muhammad shakir a cikin ta'alikin da yawa a al-ba'ith al-hafiz salikin da yawa littahin ibnu kasir na musalul hadisi sun ta cewa wannan hadisi shina cikin hadisan da aka ce ma mulqaribun kila an fahimta hadisi mulqaribun yazo da wannan ruwaya yazo da wannan ruwaya yazo da wannan ruwaya bari mu karanta mu jiya ko mu fassara baka ji wa haddathani an malikin an humaydi an humaydi at-tawil an humaydi at-tawil an anas ibn malik annahu qala قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة kaga haka yake anan wannan ita ce imam malik ya kawo ma muslim ya imam bukhari ya kawo hadisin yake sallaitu duka wanda ka doko ka doko sai wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wa wa umar فكلهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا واقع يقول كما ننشي وأقول فروق ننشي وأي فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يقرأ يتشي وأي بخاري يتشي فكلهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين رواية مسلم يتشي فكانوا la yankuruna bismillahir rahmanir rahim ruwa ibn huzuma yace fa kanu yusirruna bismillahir rahmanir wata ruwa yace fa kanu la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim wata ruwa yace fa kanu yajharuna bismillahir rahmanir rahim duk tazo duka gaba daya wani tashi gashi ya hada su kuma in ka diba hadisin ma Abu Dawud da Imam eh, Malik ne ya rawaito imam al-bukhari ya rawaito muslim ya rawaito abu dawud ya rawaito da sa'i da maja majah kutubu da da muka sani ibnu khuzaima ya rawaito baihaqi ya rawaito bi alfazin eh mukhtalifa duk ya zo na a gurguje ma ta gashi muna da wannan an anasin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umara radiyallahu anhu kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin ita ta bukhari ko sannan wa an anas qala sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman fa kanu yastaftihuna بالحمد لله رب لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها رواية إمام مسلم كينا da ya ce yastafihuna bilhamdulillahi rabbil alamin ya kara da cewa la yankuruna fi awwal qira'atin wala fi akhiriha ruwayar muslim kenan ɗayan ruwayar yace wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala kuntu wara abi bakr wa umar wa uthman فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة رواية موطأ إمام مالك سنن كما مي سنن كما آه، عن انس رضي الله عنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواية ابن حبان سنن عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان رواية ابن خزيمة عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم رواية ابن خزيمة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر kuna ji dai to duk haka suka shakkaka waɗannan hadisai aka tarkata shi yasa ibn abdul barri da Anas ibn eh, da Sayudi suka ce wannan hadisi layi la yuhtajju to wani za ka kama kuma duk ingantattu in ka bi sanadi wannan yace la yadkuru wannan yace la yajharuna wannan yace la runa wannan yace ma yajharuna wannan yace yusirruna ila fahimta ibn hajar mai bulughul maram kun san mun karanta kadiyar da ya kawo kan hadisan sai ya ce an anas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ababakar wa umar kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin mun san da wannan yace wa fi riwayatin li muslimin la yadhkuruna bismillahir rahmanir mun ji ta ai wa fi riwayatin la yajharuna bi bismillahir rahmanir mun san ta ko wa fi riwayatin ibn kanu ko ai mun da yake mun san hadisin eh, ibnu hajar na tafiya ta kato muna to kai ibnu hajar ya kai yanke yace wa ala hada akan wanga hadisi na karshe inda yace wa ibnu khuzaima kanu yusirruna ko yace akan haka yuhmalu an-nafyu fi riwayat muslim khilafan liman a'allaha nan sai ibnu hajar ya rashi fikihu yace can cikin ruwayan musulmi musulmi cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ko sai ce to nan da an ka ce kanu runa da shi aka watara la yasuruna ba sani ko an gane kanu yusirruna la yasuruna la yasuruna tunda bai ji ba runa kenan ba sani ko mun gane sai ce ruwa ta ce kanu ya ji haru kanu la ya ji haru na bismillah rabba sai ce to ta fassara runa kila an gane ruwaya da ta ce kanu kanu la yakarau bismillahir rahmanir rahim yace la yakarau tunda bai ce ba tun yusirruna kila gane ruwaya da tace kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin yace ba sabani na ba in ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin sai ko ka baka bismillah ba ko ka bismillah ka je karanta fatiha nan magana karanta fatiha ba karanta bismillahir rahmanir rahim ina fata kila mun gane yace hadisan gaba ɗaya mun ka tattara su wani fassara wani wani kuma ya shi kadai la kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin sai ce hadisin Aisha ka fassara shi hadisin Aisha shi ma ya kawo shi ina nan ka kila kun mance da shi ko wanda muka yi tunda ina lokacin kila ba a dauka ko an Aisha radiyallahu anha qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastatihu yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin rigima ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga sallah mi ya kafara da ci aisha tace kabbara to in kabbara sura ko fatiha ita tace a alhamdulillah rabbil alamin da ita nan rigima ta walwalewa ta kan shin fatiha ya kafarawa ko sura ya kafarawa sai tace yana farawa bilhamdulillah rabbil alamin ba rigima kan basmala yana basmala ko bai basmala ba kila fahimta ehem to sai to hadisan da suka ce يفتتحون كما حديث البخاري صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين معنا بعد سورة با بعد وقت سورة بسيرة سوره كلا ما فهمتها حديث بيتش فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يتش أي لا يجهرون كما هكذا حديث بيتش فكانوا لا يجهرون فكانوا يا ya ilayata haruna bismillah rama yace a to a da ta zo kanu yusirruna kina fahimta sai yi arrangin sai ka wace su sai yi arrangin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yaftatihuna rigima tsakanin sallah sura da fatiha to ya salatu bilhamdulillah rabbil alamin yusirruna la yajharuna la yadhkuruna sauransu in kai arrangin sai karshe ya fita sirruna kila fahimta ibn hajar haka ya ambata ya zo ba ibn abdul barri ibn abdul barri shi ko tun hok karni na uku karni na hudu yayi wance yace kai hadisin ya yawaita ya buga da juna saboda ka bu'adi shi gehe guda kila fahimta imam nawawi da yazo ya karanci ibn abdul barri kai ne ya tarhisi yace a jingina hadisin kila fahimta daga baya da ya kara karatu shi isa yudi ko ba haka ba sai ce a ah, kai ashe hadisin bai bai ilda rai bai buga ba ashe ma bai buga ba to bai buga ba karbu kalace bai buga ba to yaya kenan fassara ibn hajar ce ba fassara ibn hajar ba ya fahimta a shi annabi sallallahu da ya zo ya darasa wato kadiya guda kana iya ka karanci fanni kamar irin misali muna kan da siba wahi ko ba haka ba siba wahi asalin karatu ne na hawu ana buga misali da shi hadisi ya fara da shi ba ya zo inda malamin sa hammadu ibn Salama kun san shi cikin ruwatu yace to ja hadisin mu je ana ja ana fassara mai sai kuren larabci kuren nahawu eh illa abu darda yace illa abu darda wajen aba yace abu sai hamadu bin salama malamin sai yace kada ba ta jahilin banza lahanta kai dolge ba ta nahawu ya ya ya ya ba ta irin dai abinda malami kawa dalibi na jan haushi ya kuren wasani ya hankuri aka gama karatu zai cika al'algar ta malam ni dai ilimin ga da aka gano an yi shi ne ga son ka koya ne ya ce to wannan kowane da inda shi kwarewa kaga mallaman da wuri ya ce wannan ba fage rana ba ni dai hadisi ne iya amma tun da kafin a karanta shekka ta inda khalil ibn ahmad al shi kuwa na shi an mutamakkinun fil arabiyya ta waje ne ya ce to na rance da Allah sai na yi. karatun da kai da makamancinka la tulahinuni ne fi la tulahinuna ni fihi ba ku taba kama da kure haka ko an kai kun sani yadda ya zauna inda Khalid bin Ahmad al-Farahidi sai da an kace dalibin ya hi mallan duk ilimin mallan sai da ya kwashe shikenan har sai da ɗaliban sun ka kama zuwa wajen sibai suna karatu dun ya fayyace musu abubuwa he da malami ne abin da ka so in ce sayidi shi yayi da ya ga hadisin ya danganci matsalar karatu sai koma ilmul qira'at sai karanci ilmul qira'at sai ya gano a cikin ilmul qira'at duk kirawo din nan a harufin sab'a din da sun ka fara sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba duk gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu da su ya karanta da wannan harf ya karanta da wannan harf ya karanta ko kwanci harf harf ba qira'a ba ba riwaya ba duk yanzu karatunmu ala harfin wahida muka karatu da washdin da kanun ko kuma ce can qurra'u ba ruwato ba da su nafi' da su asim ko da duk waɗannan da suka karatu gaba daya akan dukansu kullum ala harfin wahida suka karatu to qur'ani ya sauka ala sab'ati ahawfin kuma duk manzon Allah ya karatu da su sai bi hadisan da suka taho kan hakan sai ya ta hissu annabi wa qara'a kaza wa qara'a kaza misali ga shi ko yanzu misali cikin a bakara a wasabi kunan la'awali min muhajirin wal ansar ta haka annabi ya tuntube da hadisin akwai ziyaratin ina ba sani ba kun da muka magana akwai kirayi wata rana a karanta kaza wata rana a karanta kaza wata kira'a a karanta kaza wata a kaza sai ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana qira'at a cikin qira'at akwai waɗanda a su basmala ayatun min al-fatiha akwai wadda a su basmala laysat ayatan min al-fatiha to qara'a nabi sallallahu alaihi wasallam bi tilkal bi dhalika al-harf wa qara'a bi dhalika al-harf kila an fahimta yace saboda haka wani sun kace la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim daidai suke wata qira'a yaran nan ba sani ko kun gane wani sun kace kuma yazkuruna bismillah ko ko yazkuruna dukan su Abubakar Umar Usman da manzo Allah yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ko kuma ya yajharuna bismillahir rahmanir rahim su kuma sun yi da qira'a da dama asalinta akwai bismillahir rahmanir ayatul fatiha a sani ko mun gane wannan sai ce wannan kana gane sirrin abin idan ta ta'ammakta fil qira'at idan kai amuki cikin qira'at akwai qira'at da kalima ka faduwa sukutun akwai qira'at da kalimar na amai da ita ala kulli hali haka sun tafassara kan haka ba su yi rigima ba duk mu fahimci karatun wanda yake kan ba a fatiha in kun kula kila an fahimta kan ba a sura da fatiha afwan astaghfirullah ba su rigima kan ba a sura a hana ina ba ta kun fahimta rigimar biyu ta hadisan da suka ruda su suka yi ga sun zo nan sun zo nan sun zo nan da'ifa ta farko sun kace dun ba aji hadisa Kila gane na biyu ibn hajar ya zo da cewa fikira cewa ana iya hada su a fassara wanda wani wanda wani an kai haka nan kuma karshe za a samu ni za a samu ya karanta bismillahir rahmanir rahim sannan fassara ta gaba ta sayi wanda ya jagoranci shi ko ya jagorancin kan cewa qira'at qira'a ka tabbatar da akwai basmala ko babu in ka yi qira'at da basmala tana cikin fasiha fara da ita in baka yi ba ba ka yi da ita ina ta mun gane wannan kaga al'amu sahalun jidda insha Allah amma duka wannan rigimar ta samu a hadisin Anas ibn Malik kila fahimta a sauran hadisai fa sun kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta bismillahir rahmanir babu sabani kila fahimta shi yasa hikima a zai yawa ana sai haga wani sahabi ya ji wani abu ko ya rasu wata ruwaya da ta saba ma kowa ko ko da ƙarin wani ilimi cikinta to ruwaya anas ba aje ta zamu yi ba ƙarin ilimi a sai la fahimta ƙarin ilimi za ka samu ɗaya ko biyu hadisan da suka tabbatar da annabi na karatu bismillahir rahmanir rahim kai ne ka sun saboda kai ta karatu la fahimta to ƙarin fiqhun da za ka samu a hadisin anas idan ka karanci kai karatu da wani harafin da basmala ba ta ciki jaza ka babbar basmala masali ba ko mun gane wannan wannan shine cikin da zamu samu an fahimci wannan to alhamdulillah وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاه an gane ba eh, a wannan riwayat to zahirinta sai mutane suka ɗauka cewa ba a karatun basmala sai zan cikin zahirin hadisi suka ƙara ƙari na ba ƙari imam malik ba kuma wannan hadisi ba imam malik ya rawaito shi ina kula ko sun ƙara da cewa karatun basmala makaruhi na sai a ga hawa wurare ana sa cikin makaruhatu salatu ko ba haka ba sai a ce wal basmalatu ko wani a ce wal isti'azatu a ƙara ko wani a ce wadda al istiftahi don makaruhaina ko ba haka abin yake ba hadisai duka sun zo da su kila an fahimta sai dai wani hanzari ba gudu ba bismillahir rahmanir rahim bayyana aka yin ko asirce eh a hadisin da muka karanta mu haidar ruwan din kanu yusiruna ko asirce aka yin amma awa manzo sallallahu alaihi haka yayi abubakar siddiq haka yayi umar ibn khattab haka yayi usman ibn affan haka yayi amma abu huraira shi da wani fahimta daban in ya zama akwai harafin da ya saukar da basmala ɗaya ta daga cikin fatiha ka girman ta darajar ta kamar ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ta tunda ita ma aya ta min fatiha ce saboda ni za a bayyana wasu ayoyi ki bayyana wasu ayoyi karatu wurin da aka karatu bayyane ban sai ku kun gane hun in dai ayatin min al-fatiha to in wurin bayyana duk a bayyana hadda ita wurin asirta duk asirta hadda ita kina fahimta to haka ne fatawat Abu Hurairah babu sabani kenan shi yasa za ku ji abu hurairah ma har yana wa ɗaliban su faɗa dan ni ba karanta bismillahir rahmanir rahim ya kasance yana yi ma ɗalibin na ce yana yi kamar yayi injiya Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim kamar da injiya kila an fahimta saboda haka wannan qira'at kenan alhamdulillah abu na gaba har yanzu dai muna karatu sigar karatu kakkai karatun da zai wahala da jama'a amma kuma ba a son liste karatu kai ɗaya ka ji kuma inda bukata ana son ajiya ko ba haka ba kuma alhamdulillah yanzu mun taya sallar isha'i kaga ba bukata a ce ka kowa mai ji ko ka duba kanka ba bukata tunda ni tunda wuri na na jami'i akwai masu da yakka sallah haddisa hanya hanni hanni to ka bayyana ga hadisin وأن وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاد mun kasance muna jin sautin Umar bin Khattab yana karatun sallah har kusa da gidan Abi gidan Abi ku kusa yake gehin gehin Madina gehin iyakan Madina yake yana ta san makila eh, rabin mil ko kuma mil ko mil ɗaya da rabi a ikhtilafat kila an gani akallan ji kana auna hidan nan kila zai kai wajen wagga firamare dinga ko kuma ya wuce in ka auna madina tsohuwa ba madina yanzu ba madina tsohuwa an gane ba to yace daga inda inda muke daga masallacin inda Umar ka sallah zuwa nan muna jin muryar Umar kararara kuma ka san babu lafika fa ashe shi ka nuna ashe Umar yana karatu da ƙarfi a masallaci a maika haka yana haka a gida amma annabi ya dan sassafto da shi ko muna da hadisi da mun sallah sai cikin dare ya yake Abubakar Siddiq yana sallah da ƙarma kajiya ko ba haka ba ya wuce gidan Umar ya je na karatu rarara duk unguwa ta dauka gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sai ce je na biya wajen ka ya Abubakar sai kana zalla kai liske murya kware da gaske yace ya rasulullah ai wannan nika nika yi don shi wannan nika wa karatu yana jina ko ba haka ba Allah kenan yana jina kuma haka na ko ba haka ba eh don hadisin Aisha ya tabbata ko ba haka qara sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha asma'u ta ce lokacin da matan nan ta zo suna kawo karar mijinta ina wanke mu manzo sallah sallan kai yana waje ina ciki bisa dangarma dangarma kowa ya ta rage kamar misali ko wanga wannan na waje wannan na ciki ta duka tana faɗa manzo sallah sallan game da mijinta ya mata zihari ta ce wallahi wasu kalmomi na ta ɗaya na kaje wasu ban su saboda tana ta kashe murya kwarai kawai ne jiya kawai sai Allah gashi ya saukar da aya kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi ina sama al'arshi shi ya jiya kada sami Allah ta ce wannan kaga kenan a shi fatwa Abubakar Siddiq ce ai wannan nika gana da shi yana bi ko ba mamaki ka san tsaya taita ko baba Aisha radiyallahu anha yace to kai Umar naji ka rararara yace ba ya Rasulullahi saboda in tadda mai kwana in kore shedan yace haka haka haka haka Umar to abin da za a yi kai Umar ka dan sassabto rage murya kai ku Abubakar an ƙara muryarka sai a dan yi tsaka tsaki shi wange dan sassauto shi ko wange dan ƙara bolo ko eh to sai a dan daidaita ka sai yanzu an baka sai kai adjustin ka gani ko ba haka ba eh to amma sallar masallaci ita lokacin da an santa to ana iya yi gwargwadon wadda matiyar sara kila gani bilbilat sunan wuri na filina وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر إذا فاته شيء تقال حديثي نن وندا ina da zafi biyu sun ka wuce mai magana game da fatawat illa Allah abin zai kara bayyanuwa wa hadathani an malik an nafi' anna abdullah ibn umar kana idza fatahu idza fatahu shay'un min as-salati ma'a imami ma bil أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي ودهر هو هكذا وتكرتها الرأي يأدى إليه idan ka yi shiga wanda ya iya ko ba haka ba kakka yi teach yourself ko karanta da kanka allim nafsaka bi nafsika ko ba haka ba sai ka yi at-tirmidhi hakim ko ba haka ba na wani tirmidhi al-hakim ala kulli halin wani hadisi yana cikin hujjojin da masu hujja kafawa cewa in ka samu raka'a biyu ga sallar magariba ka tahi za ka rama bayyana za ka yi wancan ka dai za ka yi na fahimta kuma wannan shine zahirin hadisi ko ba haka ba shi ne zahir in ka tashi za ka yi sai ka rama bayyane fatiha da sura bayyane shine zahir na fahimta da babu abin da ya ci karo da shi da shine amsa amintatta shine amsa guda ko ba haka ba to amma daya na farko akwai abin da ya ci karo da ga magana ta hanyar fassara akwai fassara da zurkani wadda ba wannan ba filan fahimta sannan na biyu akwai hadisan da sun ci karo da ita wanda yake wannan amalu abdullahi bin umar mawkufin kenan ko hadisin marfu'a suka sabanin haka kila fahimta in ka zo kai karatu zahir sai haka haka sai ka ce to shi a hujja amma dai alhamdulillah hatta da wanda ka kawo hujjoji da cewa ana kada'i to ba su kawo hujja da shi saboda la'alla ittala'u ala raddi ko ba haka ba kila raddin da aka yi ko fasar da aka yi sun yi mu karanta hadisin daga imamu malikin daga nafi'u daga abdullahi bin umar kana idza fatahu shay'un min as-salati abdullahi bin umar ya kasance idan wani abu na sallah ya kuce masa ma al-imamu tare da liman fi ma jahara fihi al-imam bil qira'a inda liman yayi karatu bayyane an gane ba to annahu idza sallama al-imamu idan liman yace assalamu alaikum kama abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar bai tashi fakara ala nafsihi nafsi ma ya kadi yayi karatu da kai ne shi ali nafsi da kai ne waje hala sai ya bayyana ko ba haka ba sai suka ci to gashi shi yasa a kai to kadi ya ba gano ba kila an fahimta ba zurqani sai a gani sai ce haka take misali ta zo ta samu sallar sallar juma'a ya za a karatu ta samu a guda ta tashi ta biya za a karatu bai ne ko asirce ne ka samu sallar idi ka ta ya za karatu bai ne za ka karatu ka samu raka'a guda ta ƙarshe ga sallan magariba ta ƙarshe an zanna an yi tahiya an tashi za an sallame ka tashi za ka kawo ta biya za ka yi bayyane da ka'ida haka suka ce ku ji bazurkani ya ce fassara ta farko ka bayyana kamar yadda ya bayyana a zuwaharu wannan fassara ka bayyana inda aka bayyanawa kila an fahimta inda aka bayyanawa sai ce fi ma ku ji karatun fi ma jahara fihil imam a inda liman ya bayyana liman na bayyanawa ga raka'a ta farko yana bayyanawa ga raka'a ta biyu ko to kai ma in ka tashi ga raka'a ta farko taka bayyana ga raka'a ta biyu taka bayyana ban sani ko kun gane in ka tashi inda aka bayyanawa nan liman ya bayyana kai ma in ka tashi inda aka bayyana wa inda mai ya bayyana nan za ka bayyana ban sani ba ko kun gane Ya yace haka yace wancan azhar ya haituwa ga hili wannan wa hada asaqu an fahimta amma ku sai ku tsaya wannan duk akawal na yan kana neman sahih amma bari in kara jaddada wata magana saboda wancan kafin da ni daga ba sun ka tafi gomin kaza kaza idan mutum kaddara na zo na samu magariba sai na samu raka'a biyu na ƙarshe ko ba haka ba na samu raka'a ta biyu aka zanna aka yi tahiya liman ya meke muka yi ta uku ko shi ta uku ni ta biyu ya zana ya sallame su rana nawa guda ko sai ni yi ta bayyane shi suka yi tambaya ta ana kamar ko ba a dace ba a yi ba a kabili ba ba a yi ba a badi kina fahimta akwai kaunin in ka yi ta bayyane babu ba ta sallah ba ba ta sallah ba ba magana cewa sallar wani ta lalace ba ya yi kada'i bai itimami ba ko sallar wani ta lalace ya yi itimami bai kada'i ina fata fahimta duk hukuncin asirru wal jaharu bai bata sallah mu fahimci wannan al fi ma yujharu wa sirru fi ma yusirru sunna ce ba mai karfi ba ta bata sallah saboda haka ko da ka ga wani ya zo ya samu kun samu sallah tare raka'a ta biyu kun ka bi liman aka zanna aka yi tahiya aka tashi aka kawo ta uku liman ya sallame tare kuke ka tashi kayi asirci yayi bayyana kakka bata mai sallah don Allah kina gane kakka bata mai sallah don naga abin da bayan karatun can an samu wannan rigimar wasu na cewa ai sallah ta lalace sallah ta lalace lahiya lo take kila an fahimta hasali ma akwai wannan kaulin kila fahimci wannan Allah ya samu gane wa haddathani an malikin an yazid ibn ruman annahu qala kuntu usalli ila janibi la ibn jubair ibn mut'im fayaghmizuni fa aftahu alaihi wa nahnu nusalli shiga in kana sallah ka kage ana tasamma ko ba haka ba amma ka tasamma wanda kaka sallah tare da shi ko eh shi ne tasamma amma in ba sallah mu guda kana taka ina tawa babu dalilin tasammin ko ba wannan yawwa kure mana ba a yi wasu malamai suna fara cikin ba mublatus salati mublatus salati ka tadda wani wanda ba limamin ka ba amma na abin da muka magana limamin ka ya kai to ka tafsai lahiya lau ko kuma kai man ka kage kai kai to babu ne ka dan tabai haka ka zungurai ka ce yaya ba da baki ba ka dai mai haka ina sai ya ja ma kuci gashi nan wa haddathani an malik an yazid ibn ruman annahu qala كنت أصلي إلى جانب ناس ابن جبير بن مطعم وترانا إنا صلى راجل muna sallah ba ina sallah janibi ni da shi muka sallah wajen wa na fi ibn jubair mun san jubair bin sami ko wancan da ya zo ya A kafin wa turi ko wanda ya zo fansat asara can wancan hadisi muhammad ibn jubair ya roto shi dan dan jubair to ga na fi shi ko kaga duk birane mallamai na muna sallah fa ya gami zuni sai ya zunguran da ya zunguran na gane abin da ya kanuhi fa aftahu alai sai in ja mai ayar gaba in buda mai ya kage sai in buda mai wa nahanu nusalli muna sallah a shi kaga ana buɗa ma limamin iya ya ƙage an gane ba ina jin lokaci ya dan yi halin nasa mu gane malam eh to masha Allah akwai tambayoyin ko to masha Allah alhamdulillah kuma a nan muka zo karshen wannan karatu na wannan sati insha Allah muna fata Allah ya saka ma malam da alheri kuma Allah ya sa wannan karatu ya yi tasiri ga zukatan bayan Allah a gabanin fara karanta tambayoyi akwai sanarwa da an kawo kamar haka wato masjid Usman bin Fodiyo radiyallahu anhu fili idi area wazirar biyu sokoto north local government sokoto assalamu alaikum kwamitin wannan masallaci na gayyatar 'yan uwa musulmi domin halartar lacca da ake shiryawa wata-wata kamar haka maudu'i kyawawan halayen musulmi malami mai gabatarwa sheikh jabir sani mai fulla ranar juma'a goma sha tara ga watan hudu hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan uku shekarar dubu biyu da goma sha uku ah, tsakanin mangariba da isha'i a harabar masallaci bayan asibiti ƙofar nemi da fatan mutane za su halarta wasalamu alaikum sanarwa daga kwamitin masallaci tsakanin mangariba da isha'i sai a tambayoyi wannan yana cewa ta malam idan aka yi idan aka yi mutum haihuwa ko bukin aure yana iya kiran mutane cin abinci sannan kuma menene walima ko yana zama walima a kira mutane cin abinci kawai a watse Allah ya gafata malam menene hukuncin yin menene hukuncin yin musu wannan na ƙarshe gaskiya ban fahimce shi ba wanda dai tambaya na ko ya halatta akwai takarda to sai kuma malami na biyu yana tambaya shin ko ya halarta mutum ya yi sallah na fila a masallacin juma'a a lokacin da liman yake huduba kamin limamin sa'ilin da ake fassara huduba kamin limamin ya fita suna da alaka da kuka na gaba musamman da ta juma'a ana yi shi da an fahimta mutum ba ta juma'a ba ana yi duk da akwai sabani wanda kuka sani amma za mu can hadisan duka za mu yi karatu game da su sannan batun taron zanen suna ina jin waga tsohon magana ta ko ba haka ba babu wani walima suna ko ko babu wani wai walima ta zanen suna ko wani wani tsohon magana ina da an sha maganganu game da shi idan Allah baka yaron ka kawai kai mai addu'a ko da kai ɗaya ranar da an kashe shi ka tauna mai da duka ka sa mai ga baki kuma ka sa mai yaron ka suna Allah ya hore ma sai ka yanke mai rago biyu wani rana ta bakwai in mace ta rana ta bakwai ta yanke rago biyu wannan shi ne ah, ba sa ta game da wannan ba don za mu zo mu da hakika insha Allah al hakika da nan sun da bulu da mara da za mu kai ah, layya zanen suna hadaya kuma na shirya abin da zan yi da nan shi sa ba zan tsawaita ba Allah su sai dai tambaya shi ta biyu ina ganin malam ya gama bayani a kan shi shine waton bayyana addu'a buɗe sallah bayyana ya ce zuci bayyana ko ba bayyana kai ba ana yi amma ba bayyanawa ba ita ala ita ala ita ko ba bayyana kai ba amma ana yi sai tambayar shi ta biyu ya ce ko malam ya sa ko ko liman ya samu yayi addu'a bude sallah na jana'iza wato yana kenan yake ne wata tambaya ko wata tambaya da aka can mura ta sun buru da amma ba an sa da shi sani ba sai da bani karanta kuma da gani shin kuma ina jin da muke kasuwa wanda ya tambaya tun ba manta ba kamar na gani da muka zo da wanda suke tayi kamar ka zo da sallah ana du'a istiftahi sai daga na ce to jana'iza ana wata du'a istiftahi a bari ko kuma ce ni ce ban sani ba. ne daga baya ka gani cikin alqaulul mubin fi akhta al-musallin yace babu istiftah babu du'a istiftahi ga sallar jana'iza amma malbani ba faɗi haka ne ce babu du'a istiftahi ga sallar jana'iza alhamdulillah sai mai tambaya na gaba yana cewa menene hukuncin namiji ya sa haƙorin makka bayan ya gama haji ɗabi'an mata ba raba mata ba to ka sa haurin a cewa hajjiya ko alhaji daga bai da wata ma'ana musamman kuma in na zinariya na ko na azurfa wani abu ya shiga daban ko ba haka ba ɗabi'a ce kawa irin waɗannan kawan mata ce sa abin haure da wani abu dai mai kama da haka nan ina jin duk wani abu na wanda yake al'adodin maguzawa na muka ba musulunci ba sai mai wannan shi kuma yana cewa shin idan ana sallar farilla liman ne ya kamata ya jiyar ko ladan ko su duka ma ake sallah ko shi ka sallah aka sallah shi ka da kowa ko ba haka ba ba haka aka samu ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran duk sahabbai haka aka samu in ba da lura ta gitta ba ta daukewa wuta ko ko nisa ga wani abu wannan ke kenan insha Allah shi ma karatun zai zo in Allah so game da tasmi'i da da sauransu duk karatun yana nan illa sauri na akai ko ba haka ba sauri ka san dan adam ajula sai mai wannan tambaya shi kuma yana cewa akan Allah an ce an saukar da alqur'ani da haruffa guda bakwai shin haruffan nan hurufun izaiya ake nufi koko yaya mala ina neman karin bayani sai eh, lalle ba ya kamata ya ba huruful izaiya ba haf anan ma'ana ce luga luga kuma anan ba luga wadda kaka kaka umana ita ba lugata Hausa lugata Yoruba lugata mi a larabci akwai luga akwai lahajat a larabci ban sani ba abin za mu ci a karin harshe kila an fahimta yawwa kila dan karami misali da bugawa ko da yake bai ba ko yana yi ko bai ba sani ba saboda malaman Hausa kila misali mu ce irin karin harshen sakkwatawa zazzagawa kanawa ina jin duk kaga Hausa ko ba haka ba to a larabcin ma akwai waɗannan kare-karen harsuna to Qur'ani yakan zauko da irin wannan karashi haf din da ka ji wancan ba harafi na alifin ba'un ta'un ba haf wancan na lugha samfari karin harshen yadda wasu luga ka unwani da nasu karin harshe min awwalihi ila akhiri duk haka aka karatu amma dai kamar nanata dukan mu ala harfin wahid yanzu aka karatu gaba ɗaya ma a lokacin ardul qur'an na karshe da an kama manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibril ya wa manzo Allah bita ga wannan harfin guda ya takaita mai suka maimaita qur'ani har sau biyu kuma shine aka hardace ko da ka ji qalun da warsh ko ka ji hafs su hafsu duri suka za duk harf wahid na harf wahid akwai wannan ikhtilafatil qira'at da ikhtilafatil riwayat ba shi na ba dukan su duk gaba ɗaya da warsh da hafsu da mi da mi da mi da duk ala harfin wahidin sauran hurufu ba rubuta qur'ani da su ba ana yin su zamanin sahabbai amma daga baya dai sahabbai suka ijma'i na a takaita mutane ala harfin wahidin saboda dalilai da dama na farko shi na aka wa mun sallallahu alaihi wasallam ta karshe lokacin da kuma ya bar duniya ba a sake mai wata bita ba kuma sau biyu da sauransu da in kun karanta akwai wannan Allah sabata hausu Allah wadda tambayar da ban gane ba na gano ta yana tambayar ne halattun yin musabaka kuma idan ma ya halatta shin yadda ake yin ga ya yi daidai ina biya aka tambaya ta sai gaba insha Allah an yi ta tambaya ta wannan an yi ta tambaya ya aje har gaba ya dai ta karatu a kare karatu a ah, to sai dai akwai mai tambaya ta uku amma don Allah wanda dai ba amsa tambayar nan ya sani shi dai wannan tambayar dai kawai ba mu amsa ba don Allah akwai neman ƙarin bayani shi wannan mutum yana iya saduwa da ni yayi ƙarin bayani ko a sake ƙara tambayar nan yadda zai ma'ana yadda za mu gane assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh